This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan masu azumi na yi cikin ƙoshin lafiya. Yau Alhamis 4 ga watan Afrilun shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Ukraine ta ce dakarun Rasha sun kai wa kasar hari da makamai masu linzami uku da jirage mara matuka hudu a yankin Donetsk da ke gabashin kasar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya laraba ya gana da babban sakataren kungiyar nato john stoltenberg akan tallafin sojin da kungiyar kawancen take baiwa ukraine amurka ta ki amincewa da yunkurin falastino na zama cikakkiyar mamba a majalisar ɗinkin duniya inda washington ta ce tana ba da goyon baya da kasancewar ta ƙasa amma sai bayan an kammala yarjejeniya da isra'ila kanin labaran duniyar kenan we are determined to ensure education is given the proper attention. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan yake jawabi jin kaɗan bayan da ya sanya hannu akan kudurin dokar samar da rancen kudaden karatu ga ɗalibai a Najeriya muna tafa da ƙarin bayani. Masana a fannin tsaro a Najeriya har ila yau na ci gaba da bayyana hanyoyin da za a iya shawo kan matsalolin tsaro a ƙasar. Wato gaba ɗayan jama'a da gwamnati da talaka ya zama cewa kowa ya san cewa wannan al'amarin kamar wannan ta shafi kowa da kowa. sai da aka biyo mu a cikin shirin za a ji karin bayani muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda a yau zai fara nazari kan matsalar cin zarafin mata a mataki na zamantakewa. Dama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. An Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Ukraine ta faɗa a jiya laraba cewa dakarun Rasha sun kai wa ƙasar hari da makamai masu linzami uku da jirage mara matuƙa samfurin shahid hudu. Sojin saman Ukraine sun ba da rahoton kakkaɓa dukkanin jirage mara matukan hudu waɗanda suka yi ta cafkowa a yankunan Helmensky, Zaitomir, kirivohad da cherkasi Andriy Rikovic, wato Andriy gwamnan yankin kirivohad ya ce an yi wata 'yar gobara a sakamakon hari amma ba a samu labarin wasu da suka yi rauni ba dakarun sojin saman sun ce an auna yankin donetsk a gabashin ukraine ne da makami mai linzami nan take ba a samu rahoton wata illa da harin ya haifar ba Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Laraba ya gana da babban sakataren kungiyar NATO John Stoltenberg a kan yadda tallafin sojin da kungiyar kawancen ke wa Ukraine zai dore a zango mai tsawo. Amurka ce za ta zama mai masaukin baki na wani taron NATO da za a yi tsakanin ranar tara zuwa 11 ga watan Yuli. Blinken ya tattauna abubuwa da ke da mahimmanci game da taron da za a yi tsakanin shi da takwarorin aikin shi na kasashen kungiyar kawancen. yayin da kungiyar ke cika shekaru 75 da kafuwa wannan shekarar. Sakatare Blinken da Sakatare John Stoltenberg sun tattauna mahimman abubuwan da suke da mahimmanci game da taron da zai gudana a Washington ciki har da batun karfafa bayar da gudunmawar da ya rataya a wuyansu ga Ukraine. karfafa kawancen nato da kasashen india da yankin pacific da kawance da eu e da kuma jaddada alkawuran tsaron da suka dauka tare abinda kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗa kenan cikin wata sanarwa a jiya laraba amurka ta ki amincewa da yunkurin falastinu na zama cikakkiyar mamba a majalisar ɗinkin duniya inda washington ta ce tana ba da goyon baya da kasancewar ta ƙasa amma sai bayan an kammala yarjejeniyar yarjejeniya da isra'ila muna muraba da kafa ƙasar filastinu mai cin gashin kanta abinda mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka mafi mila ya gaya ma manema labarai kenan wannan abu ne wanda yake buƙatar samun amincewa tsakanin ɓangarorin biyu kai tsaye abinda muke ƙoƙarin ganin an cimma kenan yanzu ba majalisar ɗinkin duniya ba a cewarsa ba tare da fayyace karara cewa amurka za ta hau kujerar naki idan aka gabatar da kudurin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Inda shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya rataba hannu akan dokar wato ƙudurin dokar baiwa ɗalibai rancen kuɗaɗen karatu. Wanda hakan na nufin a karan farko ƙasar ta samu doka wacce za ta ba da damar baiwa ɗalibai bashin kuɗaɗe wajen zurfafa karatunsu. tinubu ya rattaba hannun ne a ranar laraba a fadar gwamnati da ke abuja babban birnin kasar kakaɗan kaɗan daga cikin jawabin da ya yi bayan sanya hannu akan wannan ƙudurin doka we are determined to ensure education is given the proper attention necessary. Mun kudura aniyar tabbatar da cewa an baiwa ilimi irin muhimmancin da ya dace, hadda ma samar da horo a fannin sanin makamar wasu ayyukan hannu. Muna so mai hakan ne saboda mu tabbatar da cewa komai talaucin mutum ba a bar shi a baya ba wajen samun ilimin da zai gina wa kansa rayuwa mai inganci a nan gaba. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan to dangane da haka na tuntubi Dr. Nasir Danmowa dan Najeriya kuma malami da ke zaune a jihar Florida da kenan Amurka. Inda na fara da tambaye shi yadda yake kallon wannan doka ta ba da rancen kudaden karatu ga ɗalibai a Najeriya. ala ayi halin shi dai karatu da dai yana da tsada ba a yake da ba za ka yi shi in najeriya ne yan waje duka inda za ka yi karatu yana da tsada amma ya kamata mutane su dan eh, fahimci abubuwan da ke eh, kewaye da shi wannan loan din mm, shi rancen ke idan aka ce eh, domin idan aka ce loan ne abin da inda an yi shi yadda kamata yana iya taimaka ma masu son su yi karatu amma kuma ya kamata su su yi la'akari da cewa in an ce min nita za a biya duk da an ce interest free ne wato babu ruwa a kan shi abin da ka karba shi za ka biya so abubuwan ne sai an tsa an lura sosai da ita gwamnatin da za ta yi da wannan abin da aka yi sata wato da ake ma nel fund wadda aka hukumar da za ta gudanar da bashi duka sai an san yaya eh, ne kuɗin za su samu kuma ina za a je da su ka fahimce ni na gani eh, saboda misali a ce ta an masu misali miliyan ashirin to miliyan ashirin din nan cikin shi za su biya kansu albashi kuma su ba ɗalibai loan kuma idan haka ne to kaga kenan kuɗin yana ragewa hmm. to ya za a yi recovering nashi kuma an je an ba ɗalibai kuma ce internship ne to duk abubuwa ne wanda sai an sa an yi tunani wato kana nufin kamar yadda za a karɓo ba su sukan kenan a hannun ɗaliban ga wanda suka karɓa kenan eh, eh ba ba tunda tunda kamar zai zama kamar revolving wato zai eh, ya zan ce idan idan ya za a ba waɗansu kuma mm. yawa zai zai riga kewaya mm. su kaga kenan idan a ciki ne za su kansu albashi kaga kuɗin zai rage kowace shekara to domin an ce interest free ne wato bai da ruwa to a ƙarshe kamar wace shawara za ka ba hukumomin najeriya da su kansu ɗaliban da aka yi wannan doka don su wajen samun wannan rance na kudaden karatu wato kowa dai ya kamata ya tunani musamman ɗaliban da za su karɓa ba wai kuɗin banza ba ne kuɗi ne wanda aka ce za ka biya kuma a nan yadda suke yi kasan san idan zaka karba ma duka information duk wani bayanin ka sai an sani iyalin ka ko nawa ne a cikin gidan ku da sauransu so ba abu ne wanda za ka karba ka je ko ina ba so ko can Najeriya ina ba da shawara duk wanda zai karba a tsaye tunani gaskiya Dr. Nasir Damuwa kenan ɗan Najeriya kuma malami da ke zo na jihar Florida a nan Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Kotun shari'ar Uganda ta ki soke ko ta yi wani hani na dindindin kan aiwatar da dokar ƙasar ta haramta luwaɗi a wani hukuncin da suka zartar a jiya Laraba. alƙalan sun ce dokar ba ta zalunci wani akan haƙoƙinsa na ɗan adam ba lauyoyi masu kare 'yan luwaɗi na lgbt sun bayyana hukuncin da koma baya a wani al'amari da ba wato a wani al'amari da ya ba su takaici masu shari'ar su biyar wanda richard butira mataimakin babban mai shari'ar kasar ta uganda ya jagoranta sun yi shela ta bakinsa a cewa Mun ki amincewa da soke dokar da ke kyamatar luwaɗi ta 2023 baki ɗaya. Hakanan kuma ba za mu amince ba da dokar wato da buƙatar tsaye da aiwatar da dokar dindindin ba. A ranar Talata ƙasar Sudan ta dakatar da tashoshin talabijin na ƙasa da ƙasa masu yada shirye-shirye da larabci tare da ayyana cewa wa'adin lasisin da aka basu ya kare da kuma abun da gwamnati ke fassara shi da rashin kwarewa wajen ba da rahotanni ma'aikatar al'adu da sadarwa ta dakatar da kafafen yada labaran kasar saudiya guda biyu wato al'arabiya da alhadath da kuma sky news arabia mallakin haɗaɗɗiyar daular larabawa an ɗau wannan matakin ne saboda rashin kula da kwarewar aiki da kuma rashin adalci da rashin sabunta lasisin izinin yada shirye shiryen su a cewar ma'aikatar yada labaran ƙasar ta sudan suna kungiyar 'yan jaridar sudan sjs ta yi tir da wannan matakin da ma'aikatar yada labaran sudan ta ɗauka tana mai ayyana shi da take haƙoƙin 'yan jarida. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar rashin tsaro a wasu sassan Najeriya musamman a arewacin kasar. Masana a fannin tsaron na ci gaba da bayyana matakan da ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala wacce ta fi kamari a jihohin da ke arewa maso yammacin kasar. kamar yadda mai sharhi wing commander musa isa salmani mai ritaya ya ce a ci gaba da kawo muku tattaunawar da suka yi da aisha ma'azu to na farko dole ya zama cewa abinda da ake cewa whole of society wato gaba ɗayan jama'a da gwamnati da talaka ya zama cewa kowa ya san cewa wannan al'amarin kamar wannan ta shafi kowa da kowa kuma kowa akwai alhakin shi ga jama'a ya kamata a san cewa muna da alhakin tarbiyyantar da 'ya'yanmu alhaki yara ta a kanmu mm-hmm. to idan ka haifi 'ya'ya dole fa ka tarbiyyantar da su ka san me suke yi mm-hmm. ka san da sauransu alhakin gwamnati shine cewa gwamnati tana da alhakin tabbatar da cewa an samu ma jama'a abubuwan yi mhm. da kuma abubuwan more rayuwa kuma gwamnati dole ta yi hubbasan cewa ta samar da tsaro a kowane mataki a kuma ko'ina ba kawai cikin birane ba mhm. ko kuma ga kawai waɗanda ake ganin kamar mutane ne da kamar za a ce muhimman jama'a su ne kawai za a samu wannan nan mhm. saboda haka dole a samu good governance wato shugabanci na gari wa'anda Allah ya ba mu alhakin shugabanci su san cewa suna da alhaki amana ce Allah ya basu kuma akwai ranar kin dillanci akwai ran da za su zo su ba da wannan account da abin da suka yi idan dukiya ta jama'a a yi amfani da ita saboda bunƙasa rayuwar jama'a ba saboda bunƙasa rayuwar wasu 'yan tsirarru ba kaɗai su kuma jami'an tsaro wannan aiki ne nasu wanda yana da amfani sosai kuma alhaki ne gwamnati ta ba su saboda haka dole su sa hoɓɓasa mm-hmm. ba kullum ba ne za a ce akwai abin da ake kullum idan abu na faruwa sai a ce a babu kuɗi shi yasa kullum ake pumping kuɗi da sauransu shi kuɗi baya solving ɗan abubuwa shi kaɗai mm-hmm. wato kawai ba idan ba a yi planning ba idan ba a gudanar da wa'annan abubuwan ba aka yi accountable wato wannan kuɗin shi kan shi dole sai a san cewa wannan naira biyar ɗin da muka bada ta ina aka kai wannan naira biyar mm-hmm. ina wancan naira goma ta shiga mm-hmm. menene outcome ɗin wannan abin da aka yi da sauransu saboda haka abubuwa ne da yawa kowa sai ya zauna tattauna ya dawo a yi nazari an tabbatar da cewa kudaden nan da ake saki a yi abin da ya kamata a yi da su mhm. wa'anda aka ba mu alhakin su gudanar in ba za ka iya ba fi layi in mutum ba zai iya ba aka ba shi alhaki aka ba shi alhakin wannan aka ba shi wannan amana ya ce a yi haƙuri ba zan iya ba na ɗauka can zan iya yana da wuya ka ga a najeriya mutum yana kan kujera ya gaza ko kuma ana ta kukan ya gaza eh, ka ji an ce ya ajiye aiki ai saboda ba a hukunta ai alhakin wurin biyu ne akwai na mutum ya taso ya ce ni ba zan iya ba na gaza ai Hakuri ya rita akwai kuma na wanda ya naɗa wannan din ya ga cewa wancan da na naɗa ya yi waiwai ya gane cewa wannan din da naɗa bai da wannan wannan capacity na wannan abu sai ya cire shi Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya a tattauna wasu da Aisha Ma'azu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 1 dare ne da minti kusan 15 a nan Washington DC. Masu haruma jamhuriyar Nijar za su iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a yaushe za a iya zuwa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su yanzu ga shirin domin iyali. Yeah! cewa namiji dutse sakaina to maza sukan yi amfani da wannan damar ta ganin cewa irin mata rashin karfi da suke da shi a cikin al'umma musamman karfi irin na faɗa nake nufi ta wani bangaren sai amfani da shi wurin ganin cewa tun ta fatan da ba za ta iya ba bari mu amfani da damar mata abu kaza shi cin zarafin mata yana fitowa ne daga wani wuri na yunkuri da maza suke yi na kan cewa za su dawwami mata control Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cin zarafin mata wata matsala ce da aka daɗe ana fama da ita tsakanin al'umma musamman tsakanin ma'aurata. Inda sau da dama waɗanda ya kamata su taka rawa wajen ganin an yi wa zaren tafka suke kau da ido ko dai suna fakewa da al'adu ko kuma addini. Ganin yadda wannan lamarin yake ci gaba da haifar da raunata mata a wani lokaci kuma da asarar rayuka ya sa shirin domin iyali gayyatan waɗansu masu nazarin lamura domin neman mafita. A yau, muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a ta ƙasa Abuja da 'yan gwagwarmayar kwato wa mata 'yanci Hauwa Abdullahi Gambo da kuma Lawali Ibrahim Babangida ma'aikacin gidan talabijin na Wandalan da ke birnin tarayya Abuja. Jagorar tattaunawa Madina Dauda ta fara da neman fahimtar masababin wannan matsala sai Malam Lawali ya bayyana cewa. a wannan abu na fi ka shi akan fuskar ta rauni da mata suke da shi wai aka yawan cewa namiji dutse mace sakaina to maza kan yi amfani da wannan damar ta ganin cewa irin mata rashin karfi da suke da shi a cikin al'umma musamman karfi irin na faɗa nake nufi ta wani bangaren sai amfani da shi wurin ganin cewa tun da fatan da ba za ta iya ba bari mu amfani da damar mata abu kaza tun da ba za ta iya abu kaza bari mata amfani da kaza reni ne dai na fi ga yana ga matsalar reni ne idan an rena su ne sa ake musu wannan abin da ake musu a cikin al'umma bari zo gare ki hawa kin ji abin da lawali ya faɗi ya ce cin zarafin mace reni ne kin yarda da haka um, ya wuce matsayin reni kin ga um, na farko shi malam lawali ya riga ya bayyana cewa kamar yadda ake cewa hausance namiji dutse mace sakaina wato sai in namiji ya duba ya ga macen da ya fi karfinta ko a karfin jiki ko a karfin aljihu ko kuma a matsayi a al'umma sannan ne zai ga a cewa ai zan iya taka wannan zauna lafiya to shi daga fuskan ilimi na na cin zarafin mata da na yi shi cin zarafin mata yana fitowa ne daga wani wuri na yunkuri da maza suke yi na kan cewa za su dawwami mata control to kin ga shi control wato ka nuna ka danne mutum yawa ka danne mutum ka nuna mishi karfin hali ka nuna kafi karfin shi ko ta kowane hanya yana zuwa ne daga wani wuri na rashin imani saboda duk mutumin da yake da cikakken imani wato in ana maganan imani a nan ba ana maganan imani ne na sallah ko zuwa coci ba a'a ana maganan imani ne wanda ya jibanci jin kai wanda ya jibanci tsoron Allah wanda ya jibanci san kai wato san kai na matsayin kana son ka a matsayin ka na dan adam saboda haka kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya cika mai imani sai wanda ya soma ma dan uwan shi abin da yake so kanshi to in kana son kanka a matsayin ka na dan adam kana son ka zauna lafiya kana son a mutunta ka kana son a daraja ka kana son a kare maka hakkinka inda kana son waɗannan abubuwan ya zama wajibi ka so ma dan uwanka kuma dan uwanka ba an ce lalle sai namiji bane a mace ma yar uwarka ce so in kana son kai kanka a waɗannan abubuwan ya kasance kana da su to dole sai ka kare ma wani nashi to duk wanda ya ci zarafin mace bai san ciwon kanshi ba ya da imani kuma bai san cewa shi dan adam bane da yake da waɗannan Um, yake da waɗannan darajoji da Allah ya mishi ya watsar da nashi saboda haka sai ya watsar da na wani. Bari zo gare ki barista Hassana. Kin ji bayanan da Hauwa da Lawali suka yi. Kin yadda da wannan? Eh, na yadda da duk bayanan da suka yi domin an muka yi maganan cin zarafi. Cin zarafi yana zuwa ta bangare biyu ne ko cin zarafin mace ko cin zarafin ya'ya mata ko kuma cin zarafin mazan karan kansu. Akwai mata masu cin zarafin maza. kaban sati uku da ya gabata akwai bidiyon da muka samu wanda mijin shi eh, manajan banki ne amma ya yi murabus ya zo abubuwan da yake samu bai samu kaban da da matan da 'ya'yan suka tube shi zindir suka sa shi a daki suka yi ta mai bulala shi ma cin zarafi ne na biyu rashin imani don mutum da ya san allah ya yi imani da allah ba zai taɓa cin zarafi ɗan uwansa ba ko mace ko namiji na uku son zuci da yaudara ya sa maza suke cin zarafin mata to maza sun fi cin zarafin mata ko sun fi a nambobin da muka samu eh. maza ne mafi yawa fushin ki dama kuna kula da wa'annan eh, mafi yawa maza ne suka fi cin zarafin mata ba mata bane suke cin zarafin maza amma akwai mata masu cin zarafin maza amma mafi yawa maza ne suke cin zarafin mata da kuma 'ya'ya mata to bari kasance tare da ke wa'ina irin rahotanni kike samu a shiyar inda kika kware na cin zarafin mata eto eh rufoto na farko shine za ka gan mace ta aure da miji shekara da shekaru miji ya mutu gawana nan a inda ake ajiyewa gidan hutu sai a zo gidan mace a fara cire labule ga wana nan ba riga an binne shi ba. Ko ke wannan yan uwan miji? Yan uwan miji, yan uwan miji an yi wannan kan ido na. Yan uwan miji sukan manta cewa wannan mallakan fa da shi da matarsa suka nema suka tara shi ya tafi wanda ya tara ya tafi belle da zaka ci ba a ma tunanin ya bar ya'ya baya ba a ma tunanin yaya matan nan za ta yi da wayannan yayan da aka bari a baya ba karamin cin zarafi ake ma mata ba mazan su suka mutu wannan kenan ina ga macen da namiji ke cin zarafinta sai ki gan namiji don mata ba ta aiki ba ta samu alaliyan kanta sai ya tozarta mata a cikin gida ko magana ba za ta iya yi ba kaban kes na ita osinaci kullum duka dukan safe daban rana daban tana ta hakuri da shike mun tashi dai iyayen mu sai su ce ai aure a zauna da hakuri ai ba ko miji ya maka abu ba za ka fita ka faɗa ba ta yi ta haƙuri har ya kai ran da ya yi mata duka har ga mutuwa an kuma bar ƙananan yara ina dadin shi mace ai ba jaka ba ce akwai wanda ya kashe matan shi cikin dare yara sun ji kukar uwarsu yana mata duka har rai ya hali ya ɗauke ta cikin dare ya je sa ta a cikin sakawai ya rufe shi kafin nan labari ya shiga kunnen mu jama'a wannan mace ce fa wanda ka cire kuɗi ka je ka biya sadaki wanda in baka ji muryanta rana ɗaya baka ji kaman zaka mutu sai gashi nan an wayi gari yau ka mai ta zama maka jaka a gida kana dukanta kaman ba gobe abinci ma sai ka hana ta wani wani lokaci ma sai ka kwashe kayan jikinta ka bar ta tsirara ta kwana a waje cin mutunci yayi ma mata yawa bari zo gare ka lawalli hmm. me zai sa namiji da ya ga mace ya nuna yana ƙaunanta ya raina ta har ya kai ga cin zarafinta na farko dai tun magana na farko akan rashin imani da kuma sani ya kamata da kuma wane ne mutum ta yaya za ka je gidan su yarinya ka nemi izinin a baka aurenta tun iya inda aka fito har iza matsayin da ake gaba ɗaya saboda wasu abubuwa da ka aure ta don su ko kuma yasa ka so ta wata lokacin sun ragu sai wani abu biyo daga bisani musamman ma tun kafin irin tun kafin irin wani lokaci ma maza kullum suna a wuya na yadda kullum ba ne ba ne musamman barista ta magana akan cewa yawanci waɗanda ba su da sana'a mata sun dogara akan mazan su ne wanda kuma hakan yake kawo da kuma gajiya akan matan musamman ragwayen maza namiji dan akwai ragwanta ga namijin da yake gudun ɗauka ɗawainiyar nauyin gidansa wanda hakan zai sa yawan bani ba da ake masa ya fara jin fushi akan abu kuma ya fara ɗaukar matakin da bai dace ba na ba zan baki ba to ba ta sana'a ba ta da hanyar samun kuɗi kai ne source na income ta kaɗai to kuma sai ya zamanto baka abin da ya kamata a yi to inda zo ka isko kwamin cikin gida ba wanke ba ko kuma gida ba wanke ko ba tsada kuma sai ka fara ganin ta kaza ma ku caka kuma bayan kai ne baka samar da abubuwan da ya kamata a gyara gidan nan ba to hakan zai sa ita kuma tunda dai a zuciya tana da ba zuciya ba tsoka ce ko a kishi ba ba ne mm-hmm. sai ta fara ramawa akan cewa ita ba ita ba dan nan kuma sai ga cewa to ta ya zan aure kin aiki kuma ina magana kina magana bayan kuma kai ka zama soko ka zama lusa da ka kasa dukan nauyin da Allah tsira maka na dauka dawaini iyalanka sai zaman to kuma cin zarafi biyo a ciki duka duka hantara da kuma zai yi magana ne sai ta mai masa da amsa sai kuma na sai ɓaci sai kuma duka biyu daga baya To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da Hawa Abdullahi Gambo sai kuma Lawal Ibrahim Babangida da wakilemu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya to albarkacin watan ramadana da muke ciki ga wannan nasihar suna na jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultana sa'ad abubakar da ke gwiwa lokacin a jihar sokoto azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske na farko zai su taso cikin bautar allah hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira cewa mutum bakwai allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai tashi cikin su akwai wa shabun na shafi ibadati rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne yara yana koya musu azumi da matasa masu tasowa shi shekara goma sha ko da suka taso sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya ci gaba su ɗaure cikin bautar Allah don shi annabi ce ko ya mai yaro sallah da shekara bakwai a buge shi in ya kai shekara goma bai yi ba watan duk dai ana son a samu shabun na sha'afi ta rabbi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne azumi yana rage karfi karfin shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda ke mafi yawa karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawar ta tafi abin da bai dace ba da sauransu ya je ya daki wanda bai dace ba ya yi amfani da karfi wajen tashin hankali to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice Ukraine ta faɗa a jiya laraba cewa dakarun Rasha sun kai wa ƙasar hari da makamai masu linzami uku da jirage mara matuƙa samfarin shahid hudu. Sojin saman Ukraine sun ba da rahoton kakkaɓa dukkanin jirage mara matukan hudu waɗanda suka yi ta cafkowa a yankunan Helmensky, Zaitomir, Kirivohrad da Cherkasy. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Laraba ya gana da babban sakataren kungiyar NATO John Stoltenberg kan yadda tallafin sojin da kungiyar kawancen take baiwa Ukraine zai dore a zango mai tsawo. amurka ce za ta zama mai masaukin baki na wani taron neto da za a yi tsakanin ranar tara zuwa 11 ga watan yuli blinken ya tattauna abubuwa da ke da mahimmanci game da taron da za a yi tsakanin shi da takwarorin aikin shi na kasashen kungiyar kawancen yayin da kungiyar ke cika shekaru 75 da kafuwa wannan shekarar A jiya Laraba, Amurka ta ki amincewa da yunkurin Falastinu na zama cikakkiyar mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda washington ta ce tana ba da goyon baya da kasancewar ta ƙasa amma sai bayan an kammala yarjejeniya da isra'ila muna maraba da kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta abinda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya gaya ma manema labarai kenan kotun shari'ar uganda ta ƙi soke ko ta yi wani hani na dindindin kan aiwatar da dokar ƙasar ta haramta luwaɗi a wani hukuncin da suka zartar a jiya laraba al'alan sun ce dokar ba ta zalunci wani akan haƙoƙinsa na ɗan adam ba lauyoyi masu kare 'yan luwaɗi na lgbt sun bayyana hukuncin da koma baya a wani al'amari da ya ba su takaici masu shari'ar su biyar wanda richard butera mataimakin babban mai shari'ar kasar ta uganda ya jagoranta sun yi shela ta bakinsa cewa mun ki amincewa da soke dokar da ke kyamatar luwaɗi ta 2023 baki ɗaya hakanan kuma ba za mu amince da buƙatar tsaye da aiwatar da dokar dindindin ba A ranar Talata, kasar Sudan ta dakatar da tashoshin talabijin na ƙasa da ƙasa masu yada shirye-shirye da larabci tare da ayyana cewa wa'adin lasisin da aka basu ya ƙare da kuma abin da gwamnati ke fassara shi da rashin ƙwarewa wajen bada rahotanni. ma'aikatar al'adu da sadarwa ta dakatar da kafafen yada labaran kasar saudiya guda biyu wato al'arabiya da alhadath da kuma sky news arabia mallakin haɗaɗɗiyar daular larabawa masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi bakwai kenan agogon ghana za ku ji maimacin wannan shirin idan allah ya kai mu Kada manta muna nan a shi a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na Facebook, Twitter, Instagram har da ma YouTube. yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu malam zubair ni mahmud lalo ne ke cewa auna lafiya